بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم muna godiya ga Allah ta'ala da ya tsare mana haduwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na lahadi 19 ga watan ramadan a shekara ta 1447 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne takwas ga watan uku a shekara ta 2026 a lissafin miladiya zamanmu na goma sha shida a suratul ma'ida kame da muka jima ya karanta yau sabuwar aya za mu tashi nan ke sabuwar sura ba a suratul ma'ida aya ta shida يقول الله تبارك وتعالى من يكاو أبو بوا ما سويوا كما إلى أن بشامنا وجم فائدو جي خمسين دا دا يقول بيو خمسين دا دا iya wannan ayar kawai ya fitar da hukunce-hukunce har guda hamsin da saboda amfana da abin da ya ambata ba za mu bata lokaci ba ga iya abin da ya faɗa zamu bi ƙoƙari mu karanta don ko shi muka amfana insha Allah mun ɗau darasi babba a wannan aya wannan aya ayatul wudu ayatul tayammum duk ana kiran yawwa ana ita ce ayar da ta yi fara magana ko in ce daga cikin ayoyi da ta yi magana akan tayammum da har sahabbai suke yabo ga mutan gidan sayyidina abubakar musamman aisha radiyallahu ta'ala anha wanda a dalilin wata kissa da ta shafe ta aka saukar da wannan aya yawwa to wannan aya ya ƙudu Allah tabaraka wa ta'ala fiha ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani da Allah da dukkan abin da Allah ya wajibta a yi imani da shi idan kuntum ila salati in kun tashi yin sallah in kun tashi yin sallah nan tashin ba ana nufin miƙewa a tsaye ba ana nufin in kun yi nufin sallah yawwa in kun yi nufin za ku yi sallah fafsilu haku to ku wanke fuskokinku wanke fuskokinku nan kun ga ana koyar da mu mene alwala yawwa fagsilu wujuhakum wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq da hannayenku zuwa wato gwiwar hannu zuwa ina gwiwar hannu shine almirfaq ana kiransa mirfak saboda mutum yakan huta a kansa asalin dama marafik su ne abubuwan shakata abubuwan hutawa sai sa ake kiran kayan more rayuwa ake kiran su marafikul haya Yau kayan jin daɗin rayuwa yadda rayuwa za ta yi maka daɗi akan abubuwa to shi hannu a nan saboda kana dogaro a kan ka huta shine mai baka hutu shi yasa ake kiran sa mirfan ana fahimta asalin sa kenan to shi hannu kun ga yadda Allah ta'ala ya halitta shi akwai kaffu ko da yatsu akwai kuma wuyan hannu ko shi ne ake cewa alkowa yawwa akwai kuma zira'i shi ne daga gwiwar hannu zuwa ko ko sannan akwai abud shi ne dantse daga gwiwar hannu zuwa kafada an fahimta don an ce yadda duk waɗannan abubuwan sun shiga ciki an gane mawuya to a nan allah ta'ala ya ce a wanke hannaye zuwa ina zuwa gwiwar hannu yawwa shi ne mirfafi hmm. wa aidiyakum ilal marafiq sai ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku wamsahu ku ku shafi kanku yawwa shi kuma nan ba a ambaci zuwa wuri kaza ba ko yawwa wa arjulakum akwai kira'ar wa arjulikum akwai nafi'u da ibnu amir da kisa'i da yaqub da hafs suka karanta wa arjulakum sauran kuma suka karanta wa arjuliku nan za mu zo mu magana insha Allah a kan bambancin wannan da wannan eh. da kuma in an ce wa arjulakum atafi ne akan me in an ce wa arjulakum atafi ne akan haku yawwa eh, atafi ne akan wuju haku eh. inda Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum faghsilu fi'lu amri to shi kuma shine amilin da yayi aikin nasaba a maf'ulin bihi na farko shine wujuhakum a tsari irin na haka akafi a larabci in aka yi shi ma a tsufin alaihi shine wanda yake ya fi kusa da amili yawwa don haka fuska ita ce aqrab ilal al-amil ko yawwa don haka ita ce ma'tufi alayhi to ma'tufin nan an yi atsafin mausuli akan mausuli muka karanta da fataha wato ana nufin wankewa ba atsafi ne akan mamsuhi na shafar kai ba an gane yawwa wadda wannan ba'un ta shiga ta ja masa jarra e, wanda suka karanta da jarra shine suke ɗaukar sa an yi akafi ne akan wannan amma duk da haka ana nufin wanki saboda suna cewa lafazin almasku yutlaqu ko in ce nau'ani shi almasu nau'ani nau'un bi ma'anar isala Wa ونوع بغير إكالة الإمام الطبري ديتاشي ردي أكن شيئا cikin tafsirinsa ya kawo wannan maganganu masu tsawo ya tattauna cewa kai asali haka malam ibnu taymiya a cikin minhajis suna wani lokaci can bayan mun karanta wannan qadiyar ko da sai eh, da yadda malam ibnu taymiya yake asalin shi kansa masku din kalmar masku tana zuwa da ma'anar wanki ba lallai masu ana nufin shafa kawai ba a larabci ana cewa ta masahtu lissalati bi ma'ana ta wabba'atu yawwa eh ta masahtu lissalati eh na yi alwala domin in yi sallah to amma an yi amfani da lafazin masu abinda ake nufi shine masfun bi ma'ana ko in ce bi ma'anar isala isala yanzu isala shine kwara ruwa eh kware ruwa da sino al-ikalatu shine ka zuba ruwa to haka wa arjulakum anan abin da ake nufi kuma ku wanke kafafunku shi yasa har ya zama an masa haji in kun kula duk al-mabsulat an musu haji kamar a farko kun ga cewa wa aydiyakum sai ila al-marafiq ko inda mabsuli ne to shi ma kafa da take mabsula ce sai aka ce ilal ka'abaini shi kuwa kai da yake shafa ce sai aka ce wamsahu bi ru'usi an fahimci abu da duk da yana cikin tattaunawa da malamai suka yi wannan maudu'in yana cikin maudu'i an gata da aka tattauna eh, raddi sosai a kansa saboda shi'a suna cikin waɗanda suka saba wa musulmi akan wannan in har ma suna da awa ta ƙarya cewa wai wa arjulikum shine qira'atu ahlul bait komai zai su dauke su kai wa ahlul bait asali ko wannan ba dantan bambanci ne tsakanin ahli bait da wanda ba ahli bait magana ce ta yadda aka ɗauko karatun alkur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suna cewa kafa shafar ta ake to kawai saboda an samu wannan har sai suka makale masa suka watsi da duk hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wanke kafarsa domin sai zuwa alwala bai taɓa yin shafa a kan ƙafa ba in ba ƙafar ta zama a cikin kofi ba ban ta yau shi sama na nake cewa dama um, shafa ko in ce idan ƙafa a lullube take to shine ake shafa in ko kafa ta zama makshufa a bayyane to me ake wankewa ake to kuma shine abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda ke a hadisin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu al-mashhur fi bayani kaifiyati ubu'in nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo wajen bayanin da alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance haka abinda ake nufi in an ce wa arjulakum to atafi ne akan me akan wafsi wujuhakum akan wujuhakum in kuma an ce wa arjulikum atafi ne akan bi ru'usikum amma kuma maski ne bil ikalati ba maski ne bi ma'ana kamar da shafar kai zaka ta kowace fuska me ake nufi wanke ba kuma musamman babban abu shine kamar yadda Kawarijawa da shi'a suka yi watsi da hadisan wannan babin kuma dama duk wanda yake son ya saba wa ahlus sunna to sai watsi da hadisai ko sai ce shi zahirin alkur'ani yake bi hmm, to shine sai su kama kama sai a dauko wani kira'ar sai a ce ai gashi Allah ce wa arjulikum za ka yadda aka shafi kai to haka za a shafi kafa sai su manta da hadisai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin alwala ya shafa kafa kuma kafar abu da take ba an gane wannan yawa duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala to in yazo ya shafi kansa ya shafi kunne in yazo kafa in alfa take a cikin kufi to shine sai ya shafa in ko abu take to wanke ta ake yi sai ta har aka faɗi irin ka'abai shi ko shafa haka kawai ake shafar kai ba tare da ila wani wuri ko wani wuri an fahimci wannan to za mu zo dai duk insha Allah kar mu ci lokaci mai yawa ina son mu bi waɗannan fa'idoji da malamin ya ambata har kace ce wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban in kuma kun kasance kuna cikin halin janaba tafaharu to ku yi tsarki tsarki nan ana nufin tsarki babba shine wankan janaba yau wa in kuntum marda in kuma ba ku da lafiya ba za ku iya taɓa ruwa ba eh saboda rashin lafiyar zazzabi ya yi tsanani ko akwai jurhi launi da miki wanda ruwa ba zai eh, zubo a ciki ba au ala safarin ko kuma kuna halin tafiya au a ahadun minkum min al-ghaifi ko ɗayan ku ya zo daga bayan gida ya fito daga bayan gida ma'anar ghaif asali lafazin al-ghaib a lugar larabci shine al-makanul munkhafid shine kwari yawwa shine ghaibi eh, shine bahaushe ake jawa gayadi ko hmm, daga nan ya dauko al-ghaib shine wuri munkhafid saboda eh, al'adar balarabe in zai tsuguna biyan bukata irin wannan yakan nemi koyi yadda daga nesa ba za a hango shi ba Shi ne asalin abu to sai ya zama yutlaqu ma yu'malu ala al-mahall ko in sai yutlaqu ismu al ala ma yuf'alu eh abinda sunan wurin sai aka ɗauke shi ake amfani da shi akan abin da in an je ake yi in an je ana tsuguno ana biyan bukata Gonan biyan bukata sai aka sa masa sunan wurin da ake biyan bukata shine al wato wuri da yake kasa kasa kwari yau au ja'a ahadun minkum min al ko ɗayan ku ya zo daga bayan gida ma'ana ya fito daga bayan gida ko ya je kwari ya biya bukata aula masu nisa ko kuma kun kusanci iyali wannan lafazi ne na kawaiti da lafazi da shari'a ko in ce dama Allah ta'ala baya lafazi da yake akwai alfasha a ciki lafazi da yake akwai girma a ciki shi ake amfani da shi lamsun nisa'i nan ana nufin jima'i yawwa ko kun sadu da iyalanku shine mai falam tajidu ma'an kuma ba ku samu ruwa ba duk waɗannan halaye halin rashin lafiya ko ya tsananta kana tsoron in ka sa ruwa ciwo zai karu ko ko halin tafiya shi kuma nan maganin halin fukuda ruwa ne an nemi ruwan an rasa yauwa ko kuma an je an tsuguna a bayan gida za a yi tsarki kuma ba ruwa ko yauwa ko kuma an kusanci iyali an yi jima'i sannan kuma babu ruwan da za a yi wankan ba? to a irin wannan hali falam ji juma'an sai ba ku samu ruwa ba ku tayammamu to ku yi taimamu an gane tayammamu aslan ma'ana kamar au aminan bai da muka karanta asali daga tayammum shine alqaf yawa qaf nufi yawa to ku nufi shine tayammumu sai ku nufi fa'idan tayyiba yawa shi yasa ma yayi sa shi da nasaba fa tayammumu ay faqsudu fa'idan tayyiban fastamiluhu ku nufi kasa wadda take mai tsarki to sai ku yi amfani da ita wajen taimama sai sai kuma ya faɗi yadda za a yi taimama famsa shi yasa aka kira wannan aya da ta suratul sa'i ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ko wala junuban illa abiri sabilin hatta tazakkaru yawwa yake wa in kuntum marba aw ala safari aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastum an-nisa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba nan kuma fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum atan suratul nisa nan kuma famsahu bi wujuhikum wa minhu min ah, sai ku shafi biwujuhikum fuskarku wa aydikum da hannayenku minhu daga wannan wato fa'idan fayyiban ɗin idan ba ku samu ruwa ba wannan shi ake kiranta ayar ne, ayar tayammum saboda ta bayyana mana me ake so a yi yau wannan hali ne ake shiga a yi taimama kuma ita kanta taimamar ya ake yin hmm. me ake shafa fuska da hannu shi ke nan ya ƙari ita ba gaba ɗaya da fuska da hannaye har zuwa eh, abinan wuyan hannu abinan gwiwar hannu da kuma kai da kunne da kafa ba haka ake taimama saboda duk a cikin gaggawa ake sai aka sauƙaƙe maka kawai ka shafi fuska ka shafi iya tafin hannu tafin hannu shikenan sai ka gashi, sai kai sallah an gani saboda dama ita a tsarki ne temporary list ba haƙƙi salatu don a ba dama ka yi sallah ko za mu zo mu ji insha Allah cikin fa'idoji Allah ta'ala ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya nufin ya san ba nufin sa bane wani irada shar'iyya ko baya nufin liyaj'ala alaikum min harajin ya sa muku kunci a cikin addini walakin yuridu li yutahhirakum amma yana nufin ne ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaikum kuma dan ya cika ni'imarsa akan ku la'allakum tashkurun ko kwa gode mu eh, ko kwa gode mu to insha Allah duk zamu ji fa'idojin waɗannan jumla jumla Eh, wannan aya ba iya tsawonta ba wato abin da ta kunsa na ma'anoni da kuma hukunce-hukunce Allah ya yi yawa da shi eh, shi yasa malam ya ware har fa'ida hamsin da ɗaya za a iya fidda fiye da haka ma daga ciki eh, saboda fa'ida domin kun ga in kai magana a kan taimama kawai in ka je kitabu tayammu a kutubul hadith da shuruhul hadith da kutubul fiqh asalin wannan ayar ce kawai amma ka ga sharhin da aka yi masa riwayoyi hadisai da yawa sannan kuma bayanin malamai na fiqhu na kaifiyar yadda ake taimama duk ga sunan da yawa za a iya cika maka littafai da sharhin wannan ayar ita kaɗai sai sa malamai da dama sun yi wato rubuce-rubuce a cikin tafsirinsu sun yi bayani na hukunce-hukunce akan wannan aya da yawa zance mai yawa in ka duba eh, abubakar ibn al-arabi al-maliki cikin ahkamul qur'an irin dogon zancen da ya yi haka al-jassas shi ma cikin ahkamul qur'an da dai haka in ka koma tafsirin qurtubi shi ma yake duk dai tafasirin da ake kira tafasirul ahkam ko at-tafasirul lati tahtamu bil ahkam wato littattafan tafsiri da suka damu da bayanin hukunce-hukunce kun san a cikin littattafan tafsiri akwai waɗanda suka mai da hankali ɓangaren luga akwai wanda suka mai da hankali ɓangaren riwayoyi akwai wanda suka mai da hankali ɓangaren hukunce-hukunce akwai wanda suka mai da hankali wajen tara maganganun sahabbai da tabi'ai shi ne riwayoyi kamar da na ambata to daga cikin eh, tafasirul ahkam malam qurtubi yana ciki in kana son ka samu tafsiri da yake magana akan hukunce hukunce to ka samu tafsirin qurtubi ka samu kuma irin su ibn arabi al-maliki ne a cikin ahkamul qur'an da kuma ahkamul qur'an na al-jassas da kuma ilkiya al-sarrahti daga cikin malaman shafi'iyya hmm? da makamantansu duk kowace mazhaba za ka samu suna da mai da hankali a kan wannan sai mu kyale wannan yake cewa hadihi آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسره الله وسهله wannan aya ce mai girma ta kunshi hukunce-hukunce masu yawa daga cikinsu za mu ambaci abinda Allah ya yassare kuma ya sauƙaƙe ambatansa kun ga nufin a duka ba iya abinda Allah ya sauƙaƙe hukunci na farko an hadhihi al cewa waɗannan abubuwa da aka ambata fiha a wannan ayar intifaluha wal amalu biha bin su da aiki da su min lawazimin imani yana cikin abin da in kana da imani tilasti me dalili tunda an fara wannan aya da ya ayyuhan lalina amma an yawa aiki da wannan aya min muqtabayatil iman yawa kun san wannan zance ai mun sha fadar sa ko eh duk ayar da aka fara ta ya ayyuhal ladina amanu to hukunce hukuncen da suke ciki suna cikin abinda da suka lazumci duk mumini yayi aiki da su shine ma'anar yawa eh shine ma'anar min lawazimi al-imani allabi la yatimmu illa bihi wanda imani ba zai cika ba sai da su ma'ana ba za ka cika mai imani ba sai ka yarda da alwala ko da taimama da wankan janaba don haka in ka shiga halin za ka yi sallah to lalle ka je ka yi alwala wani ya nuna mana tsarki babban abu ne a cikin wannan addini nan yau malam zai kara bayyana wannan insha Allah sai ce annahu saddaraha domin ku Allah ta'ala ya buɗe wannan aya ya fara zance a cikin ta bi qaulihi da fadin sa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya ila akhiriha har zuwa ƙarshen ta ai ya ayyuhal ladina amanu i'malu bi muqtaba imanikum bima shara'nahu lakum ma'ana abin da ake nufi ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani ku yi aiki da abin da imanin ku ke hukuntawa daga cikin abin da muka shar'anta muku ma'ana abin da muka shar'anta muku shine Allah ku sallah kar ku zo gaban ubangiji babu tsarki da haka ku je ku yi alwala in kun haɗu da rashin ruwa kuma kun shiga ɗaya daga cikin waɗannan halaye ba lafiya kuna halin tafiya an je wa iyali an nemi ruwa an rasa to har a zo Allah sallah ba tare da wani abun ba sai a yi substitute na alwala shine a yi ne yawa sai a yi wato taimama ta haka dai in za a gana da Allah sai an yi tsarki hmm. wani yana nuna mana muhimmancin tsarki a addinin musulunci a abu na biyu al'amur bil qiyam bis umarnin miƙewa domin sallah li qawlihi saboda faɗin sa da yace idza qumtum ila salati ya nuna sallah in za a yi ta tsayawa ake ko idza qumtum ila salati domin kun ga ko da alwala za ka yi in ka tashi to in kai alwalar sai a tsaye za ka yi sallah na ko me kake kuma in an kira sallah to ka miƙi ka tashi wannan shi ma za a ƙara fahimtarsa a ciki asalisu abu na uku al'amuru bin niyyati lissalati za mu fahimto a wannan aya umarni da cewa a yi niyyar sallah in za ka yi sallah ka kudurta niyya ya kauli saboda faɗin sa yace idza qumtum ila salati ai bi qasdiha wa ha, in kun miƙe domin niyyar sallah ko don haka ma'anarsa idan arattu musalata idan nawaitu musalata idan asaftu musalata ko yawwa in kun yi nufin sallah in kun yi niyyar yin sallah in kun nufafi na kun sallah an gane wannan ya ya sa mun hararo ashe kenan niyya tana da muhimmanci juz'i ne babba a cikin aikin sallah an gane الرابع hukunci na hudu اشتراط طهارة لصحة الصلاة يوم عن شرط أنت تركيد من إنجنت كلا إيه كلا بذات إنجنت با سنه سيد الحديث إيه كلا بات إنجنت كما يجب أحديث من ذلك الله صلى الله عليه وسلم قلوا قلوا أكان حقا cewa sallar ɗayanku بات ta سيد الحديث da لأن الله أمر بها بمنك ألا يأمرني لإيك عند القيام إليها إن أميك إذا أييت إتسلى بأي أمرني أي مه أي الولاء والأصل في الأمر الوجوب شيكو أمرني إن دي أكيشي توينا نهم واجبين كمك الولاء واجبين أنقاني؟ نعم الخامس abu na biyar hukunci na biyar an anna tsaharata cewa tsarki ko alwala la jibu bilhulin waqti alwala ba ta zama wajibi daga shigar lokaci wa inna ma jibu inda iradati salati amma tana wajaba ne a lokacin da ka ƙudurci ka nufaci ta yunkuri za ka yi sallah kun gane nan ma'ana daga kiran sallar azahar ba tilas ne kowa ya yi alwala daga kiran sallar ko yawwa sai idan mutum ya tashi zai yi sallar to ne sai alwala amma ba ka yi alwala ka zauna ba don haka wujubin yin alwalar ba shigar lokacin ba ne a iradatus salati kun gane bambanci eh, wannan kuma karka dawo da mu baya ka ci ba yi daga an kira sallah an fi so musu to an fi so wannan hukunci ne da ba. amma ba wajibi ba ne daga kiran sallah ka tashi ka yi ko yaushe take waje ba lokacin da za ka yi sallah an gane abu in kana da hangen nesa da kuma ƙarfi a ƙwaƙwalwa da fikihu haka amfana sosai wajen tadabburin alƙur'ani irin yadda ma yake wannan zaƙulen-zaƙulen da fito da abubuwa a gina cikin abin da za ka gano inda malam usaimin sirrin irin wannan manhajin da ya ɗauka ko da Allah ya hore masa irin wannan da zurfin tunani shi ma wajen istinbadin daga wurin malamin sa ashe ya koya hawa shi sa a aya daya duba yadda take amma a kwakwalo hukunci har hamsin da wani abu to haka in kana duba tafsirin shi malamin Usaimin haka za a gani shi tafsirin sa ma a haka yake in ka bi tafsirin sa za ka ga gaba daya kowace aya ta fi da fa'idoji sai ya gama bayani da na hau da me sai kuma ce idul aya ɗaya biyu uku hudu biyar hmm. to daga wajen malam ya samu wani asadis hukunci na shida أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة abin da za a iya kiransa sallah min fardi ko farilla ne wal nafli ko nafila wa kifayati farillar da sunanta fardul kifaya kamar da kuka sani abinda ba furudul ainiya bane ba cikin alfurudul ainiya wanda kowa dole yi mun wasu sun yi sun dauke mu wasu ko yawa yace wa salatul janaza wannan kamar ah, akasin khas ne alal am ko tunda shine dai misali ne na farko kifaya to sai ce duk waɗannan in dai sunansa sallah to tushkaratu lahu tahara sharaɗi ne a yi alwala ya ayyu alladina amanu ila qumtum ila salati nan kun ga ba bai ce salatu zuhur al'asr ko abin al-furud ba kawai sallah ce. dan haka duk abin da yake sunansa sallah me wajibi sai an yi alwala yace hatta sujud mujarrad inda kafirin min al-ulama sujada a wurin da yawa daga cikin malamai suna cewa ko sujada ce sai da alwala eh, amma zance mafi karfi dangane da sujada kamar ta tilawa inda ba cikin sallah bane to ba sharaɗi ne sai mutum yana da alwala wannan shi ne zancen malamai mafi inganci kana zaune kana tilawar alƙur'ani ko da ba ka da alwala ko ka karanta wata aya da akwai sujada a ciki za ka iya sujada ko da ba alwala amma bisa haka nan kuma da magana sharaɗin fuskanta alƙibla a zance mafi ƙarfi ko babu ko baka fuskanci alƙibla ba ka kalli wani wuri kai su jira ko su judu shukur to duk waɗannan a sunan su sallah su jada sunan su yawwa amma abin da yake sunansa sa sallah to sai da alwala ka kamar sallar jana'iza ko sai ka yi alwala sai ka halarci sallar jana'iza kar ka kalli cewa ba ruku'u ba sujada tunda dai sunanta sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an ga ya yi ya alwala domin ka haga a cikin nan za a alwala sai a yi sallar jana'i na? ban ba a hara yana nufin alwala eh yawwa ya ka kyauta eh ai abinda ake nufi dama da tsaharar ita ce alwala ai yana cikin sunayen alwala dama tsahara hmm, mu ne a hausance an ce ɗahara ana nufin ka je kai fitsari ka sa ruwa ko eh wannan abun ba haushe ne amma a shar'ance a ɗahara ana nufin tsarki tsarkin iri biyu ne akwai tsaharatu hadas kuma tsaharatu mene kaba to shi tsaharatu hadas din akwai alhadath al-akbar akwai kuma alhadath al-asghar eh alhadath al-akbar shine janaba alhadath al-asghar shine abinda in kai alwala shi kenan ka fita da gare wato yin alwala ya wadatar abin da yawwa amma shi abin da ya shafi sanya ruwa wannan ababin izalatun najasa ne izalatun najasa kuma a taharatul khabas yake ba tsaharatun hadas kun gane wani? Wani kuma wani zance ne in ka koma littafin fiqhu da tsawon tashi a ciki yawwa saboda kun ga mutum ya je ban ɗaki ya yi tsuguna ya yi fitsari misali shin sharaɗi ne dole sai ya sa ruwa zai iya gusarwa ko da ba da ruwa ba tun an halatta amfani da hoge ko don ka sa toilet roll ga eh, abin nan tishu shi ma kai ko shi ya wadatar ko ka bar shi haka baka sa ruwa ba ajinka yi. saboda shi wannan wajibin gusar da najasa ne izalatu ainiha a kawar da abin nan ainihinta wannan ababun tsaharatu khabas yake Yauwa duk da abin nan abin tsaharatu yana zuwa yana da alaka da shi saboda abin da ya shafi abin nan tanzifi ko tafhiri as-sabilaini in ya fito ma kharaja min ahli as dama shine al ko Yauwa. to sai ka sa wanke ko kuma ka goge duk wanda kai kuma ya wadatar an fahimta sai kuma ka je kai alwala to wannan alwala ita ce tsahara an gane insha Allah to amma dai mun saba kiran ko bambance tsakanin tsahara da alwala wannan a Hausa ne ba a shar'ance ana ganewa abin da ku koya ne sai ce hatta sujudul mujarrad inda kasirin min ulama yake ka sujudul tilawati wa shukr kamar sujadar tilawa da kuma sujadar godiya mun yi magana akan wannan ko cewa waɗannan babin ba lalle bane asabi'u amma da amma kun ga inda kasirin min ulama ma'ana inda ghairihim ba haka A gusulil waje ghasli eh kun gane me bambancin gusul da ghasl gusul wanka ghasl wankewa yawwa al'amru bi ghaslil waje umarni da wanke fuska wa huwa ma tahsulu bihi al-muwajaha to nan yana fassara mana me ake nufi da alwaji fuska me ma'anar fuska Shi ne ma tahsulu bihi hatu duk abinda fuskantar juna yake tabbata yake faruwa da shi mana in ka fuskanci mutum ka ce ka kalle shi ina kake kallo fuska suke kallo shi ne mata hasulu bihi almuwaja E, eh, za a ce mun yi ido da ido me ina kake kallo fuska hmm, ba za ka zo gaban mutum kuna magana kuma kana kallon hannunka ba ko ba ka bane sai dai kwaɗe wani abu kuke a hannun nan. yawwa amma asali fuska da fuska ake kallon juna ne ma ta hasulu bihi almuwajaha to daga ina yake faruwa min manabiti sha'arin ra'asil mu'tadi tun daga matsirar gashi ta al'ada ila man hadara har zuwa abin da ya sakko ya gangaro min alhiyaini na daga wato muƙamuƙi guda biyu shine lahayayi yawwa wadzakal ko wadzakal da haɓa yawwa da wato duk abin da za a gani daga matsirar gashi ta al'ada har zuwa haɓa an gane to wannan shi ake cewa fuska wannan kulan kenan yawwa ne hori abin nan ba shi ne yawwa arzan kuma gashi nan zai faɗa minan uzini ilal uzini yau wa min al-udni ila al-udni ardan kam na farko tulan a tsaye yawa wannan shine ake wannan shine definition din me ake nufi da fuska daga kunne zuwa kunne don ka tashi wankewa kuma karka wanke kunnenka a garin wanke fuska daga inda kunnen ya tsaya ko zuwa inda tsaye kunnen shi ma ya tsaya ko ya fara to iya nan za ka wanke sannan daga matsirar gashi malam usaimin yana cewa shi abin da ya fi gani a ce maimakon matsirar gashi a ce daga inda kwanar kai ta fara yau domin daga jabha yauwa in kai gaba ina za ka je hanya za ka ba ce gara a ce nan saboda in har kace daga matsirar gashi in baka ƙara al-mu'tadi ba to kafin da mai sanko dole sai ka zo ka ce almu'uta da yake wani kuma duk ta tsuwili ne yawwa amma in ka ce daga inda gashi abin nan goshi ya kare kai ya fara to shi ke nan shi ne abin da ake nufi da abin nan fuska kuma nan kun ga haka ne sau da haka wanda yake da sanko wanda gashinsa daga tsakiyar kai ya fara in baka bo ka ce masa al-mu'tad na al'ada din nan ba to sai dawo shine ya san na al'ada daga saman goshi yake fara sai ji to anan an hado har da shi ba haka ba an fulle shi a shari'a yau um sai ce wa min al-udni ila al-udni arban ba abin horizontally shine daga kunne zuwa kunne wa yadkhulu fihi المضمضة والاستنشاق بالسنة حديثا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم sun shigar mana da kurkurar baki da shaƙa ruwa an shigar da su a cikin wanke fuska ma'ana a cikin ya ayyu allazina amanu idza qumtum ila salati aghsilu wujuhakum karkace me yasa ba a faɗi kurkurar baki da shaƙa ruwa ba to hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shigar mana da wannan aikin a cikin wanke fuska an gane wujubin su ya kunshi abin da ake a nan an gane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi su kafin a wanke fuska yawa da ya fara wanke hannu da basmala da kuma ya kurkura baki ya shaƙa ruwa ya fashe sai aka wanke fuska kamar mukaddima ce ta wanke fuska an bai abu shi yasa ba dama kai musulunci wallahi in ba hadisan nan eh, in ba haka ba kawai sai ka koma wani abu eh yin yadda waɗannan masu jahilcin suka ɗauko kansu suke ma su canza mutane addini amma alhamdulillah a su ta kare kuma duk wata shubuhar su ma har masu ya ba musu a farko duk sun gane a shi ko ne shirme ne ba komai kuma dama kullum shine abin da malamai suke gayawa ɗaliban ilimi da masu sha'awar sauraren karatu cewa ku daina sauraren 'yan bidi'a ba ku da bukatar su ka je ka nemi addininka a gun malamin suna ka koya ka kau da kanka daga duk wani abu da za ka ji to amma eh, tsirkune-tsirkunen ku ba zai sa ku haƙura ba sai kun ji wane ya ce kaza ka zo ku zamu mutane da tambaye tambaye ai me yasa aka ce kaza me yasa aka ce kaza duk inda mai ha ya kai daga cikin yan a wala duk inda shigo hasa ta kai duk an gama ba da amsa tintini duk wannan ilimin da kaji ana mai da raddi akan masu sukan hadisan wallahi duk ba ba duk na da ne duk malamin da kaji yi raddi ga waɗannan akwai shi tintini da ma ai an gane yawa musuluncin nan fa ya gama cika har inda wani mai a zai zo ya samu wata kasuwa wallahi zai abin sai kare budun budun ma ce ta rayuwa ya samu kuɗinsa ya samu shahara a san shi ko ya samu yanzu wannan abin da kuke cewa followers shi nan abin da kuke zo yanzu ko hmm. yawwa a kai ba mutane cewa yana da followers hmm. an ji za ka kai ta ƙarya hmm. Allah ta'ala ya kyauta to iya abin da mutum zai samu amma ba ya cuci addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu shi sa wallahi kun ga inda aka faru wadannan irin abubuwa wallahi ba abin da ya taba daga mun hankali kawai an nutse sosai nake babu wani abu ko ha guda kai ban taba kwana da ya yi da ita saboda tabbata akwai amsa ta suna nan a bakin wannan malamin a bakin wancan malamin a bakin wannan malamin yau can yau can aiki shi wannan addini ya fi ƙarfin haka kawai wani mai bida a waye zo ta da hankalin mutane wallahi ba haka ba yawwa ko kusa ko alama za ka kwantar da hankalin ga addinin musulunci nan wannan ce na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake a qur'ani da cikin hadisan nan wallahi ba wasu gaskiya in ba wannan in ba kai ba za ka je ka kare duk hayaniyar ka kuma wallahi nan za ka da yawwa ba da wasa su eh, malaman nan su bukari musulmi ta eh, abu dawo tirmidhi nasa'i ibn majah al-imam ahmad bin hanbal malik ibn anas ad-darimi da sauransu ba da wasa suka zauna suka wannan aiki kuma Allah ne ya nufin ya tsare addinin saka duk bid'ar mutum zai je kare ka kuma sai ya sake dawowa in Allah ya so shi ka shiriya yana da rabo zai dawo Wannan ko Allah ya an shi can to haka zai karata in kuma sha Allah yana mutuwa an manta da shi ko ba ku taba kula da haka ba duk dan bid'a wallahi yana mutuwa zancenta ya kai babu Allah yana zare kwarjini kin da masu goyon bayan sa ma suna gani wallahi yana barin duniyar nan da haka. babu zancenta ya kai amma sunan annabi sallallahu alaihi ba haka abin yake ba ba kuma saboda wai darajar malaman ne kawai a matsayinsu ba a saboda darajar abin da suke tallatawa ne suke tallatawa zancen manzan Allah sun to ya Allah zai bar zancen manzan ta ya mutu ba zai mutu ba Allah sa kun gane haka dole ne sai da sunna ga ai musulunci yawwa in an ce sunna kuma na nufin ayyukan manzan Allah maganganun manzan Allah waɗannan hadisan kai haddasa na haddasa nan nan duk yadda masu bid'a ba sa so sai an dawo kanta eh za su yi haƙuri a babun aƙida yawa su masu da'awar qur'aniyun da masu bid'ar sufanci da kiyayyar ga bin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da bin mafarkan sai hunai dole haka za su hakuri musulunci nan dai haka za ku kyale yawa haka nan masu bid'ar ilmul kalam ba za a tabbatar wa Allah siffofi da sunaye ba haka za su kare irin yadda su razi suka kare su ibn tumiya suka zo suka yi musu raddin da har yanzu ba a waiwayen zancen su razi sai a wasu wurare daban To haka nan za a zo a manta da su an ban abu sau da aka a riƙe sunnar amma aiki sallallahu alaihi wa sallama kuma a riƙe aƙidar ahalin sunna akan fahimtar magabata na tsare insha Allah nan ne gaskiya babu wata gaskiya in ba Allah ala ya tilki ce wa yadkhulu fihi ash-shu'ur allati fihi daga cikin abin da zai shiga cikin wannan duk gashin da ke cikin fuska shi ma ya shiga ciki an gane a shu'ur nan gashin suka allati fihi kaifil wajhi wanda suke fuska to duk sun shiga haka an ka tashi wanke fuska duk gashin da ke fuskar har da shi a ciki lakin amma in kanat khafifatan in gashin ba mai kauri bane an gane yawwa in sama sama ne ba mai nauyi bane hmm. yawwa to shine ake yau zama wajibi sai ka wanke gaba daya fala budda min isalil ma'i ila al basharati sai ka isar da ruwa ya taba jikin fatar ka an gane shine al bashara eh sai ka isar da ruwa ya isa zuwa jikin fata wa in kanat kafifatan in ko gashin mai kauri ne ma'ana jemu in mai kauri ne to kufiya bi zahiriha to in ka wanke iya zahirin ya wadatar ba sai ka tsatsefe ke ba in ne kauri an fahimci abu yawwa in ka zo alwala ma'ana da wani gashi da wani gashi kake gani a fuskarka yanzu ba muna zancen ifsulu wujuhakum ba mu kai wani gun ba wanda gashi ne da wanne da wanne yake kan fuskar mutum da na kayakaye zan kai a kai ba yauwa shi ne wannan eh, mai kaje wani kaje ni ake cewa kai a kai ku sani ba sai ku koyi hausa ba a zaure ku ku karanta yauwa yawwa yawwa zaure aka koya ma za a gaya maka daga kai a kai yauwa to da gashin da yake kan kuma tu gefe har zuwa ma'ana eh, abin kaje da kuma jemu kun ga aiki a fuskaci da gashin da ke kan girar mutum to duk gashi dai in ka tashi wanke fuska to har da shi a ciki amma ka sai ka duba in ya taru da yawa shi shine kasif to in ka wanke sama sama ya wadatar ba sai ka tsatse ba in kuwa gashi ana iya ganin fatar ka ta ƙasa saboda rashin nauyi rashin yawan gemu to wannan irin gemun marar kauri sai an wanke shi sosai mun gane abu yawwa mu mafi yawan gemun mu na afirka ai wani iri ne kafis ne ne ko eh. ba ba irin na yan china indonesia malaysia ya magaji nan layi layi kamar fensin fensin haka kamar gari yau to irin su dole sai sun wanke yau to amma wanda su ma cikin sun akwai masu kauri din to ne da kauri to a yi sama ba sai ka tsoke ya zo a riwaya tirmidhi da ibn majah akwai riwaya ta abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito tsatsaikewar a kasifin shi ma yawwa za ka mutum yayi ba matsala ne ba amma kar ya ji cewa tilas ne ko abinda in ba yi shi ba alwala ta warware asamin hukunci na takwas yau kun dawo kan alwala ko haka ilimin haka yake yau kana can an gama farauta kuma yankun da an shigo <laughs> alwala الثامن الأمر بغسل اليدين daga cikin wannan hukunce hukunce a wannan aya umarni na wanke hannaye wa anna huma su kuma iyakarsu shine haddi yawwa iyakarsu ilal mirfaqaini shine zuwa gwiwar hannu guda biyu an ce mirfaqaini saboda guda biyu kake da su yawwa wa ila lafazin ila nan harfin jarra da aka kawo kama qala jumhurul mufassirin bi ma'ana ma'a wannan ila din ma'anarta ma'a tare da almirfaqai an gane ko ba ku gane zancen ba ma'ana a fagsilu hakum mun gama da wani wa'ai ko wa'ai diyakum ila almarafiqi kawwa da hannayenku ku wanke su ila marafiki zuwa gwiwar hannu to wannan ilaɗin da aka faɗa zuwa shin hali haddu dakhil ko laisa dakhilan haddin da aka ambata hadda shi a ciki ko ku da shi zancen malamai mafi ƙarfi shine haddi shi da an ce ila to haddi shi sosai suka ce ila in ma dama ma'anarta ma'a ma'ana ku wanke hannayenku tare da gwiwar hannu in ku an ce tare da kaga su a ciki an gane abu yawwa kuma ya da tattauna malamai akan in ma ka dauki ila din bi ma'anar gaya, shi ne sai su ce halil dafila dakhilatun aw laysat dafila. ko haka suke cewa sai kun gane larabcin ko Gaya me gaya matuka Tun da an ce ila to kaga matuƙa ke da inda abu ya fike ne ma'anin matuƙa inda abu ya fike to daga ita wannan matuƙar tana cikin inda ya waje ba a wanke ko ba ta ciki in ba ta ciki to daga karo girginta nan sai ka tsaya an gane in ko tana ciki to sai ka zarta ta ka shigo ciki to shine abin da ake yi to maganar ita ce hadda ita a ciki ko ka ce hadda ita a ciki ko ka ce a'a ila din da ma'anan bi ma'ana mene ma hadda ita hadda mirkam um, ba. ina ne sai sai a ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala ne da ce wala na amwalahum ila amwalikum kar ku ci dukiyarsu zuwa dukiyoyinku zuwa dinnan ma'a dukiyoyinku ake nufi ana nufin ma'a amwalikum kar ku cinye dukiyar marayu tare da naku eh shine malamai suka ce to irin wannan ilaɗin irin waccan eh qur'ani ke yace li qali anna alwajiba la yatimmu illa bi ghasl jami'il mirfaq kuma sannan ma ƙari akan haka shi wajibin na ka wanke hannunka har zuwa gwiwar hannu ba zai taɓa yiwuwa ba har sai idan ka shigar da nirbaƙin a ciki in ba haka ba ba za ka iya yin abin da aka ce ka yi ɗin don zai fi maka wahala a ce ka tsaya kana ta kiyayewa san wannan ƙashin kun san wannan ƙashin ai shine asalin nirbaƙin ai yau wannan ƙashin da yake gwiwar hannu to ka zo kana kiyayewa iya nan za ka tsaya ya fi maka wahala amma ka zarta shi ka ji ka kai shi in ya shigo ka wanke a ya fi sauƙi to musulunci kuma yana tare da sauƙi ba tsanani ba hmm. tasi'u al'amuru bi mashin ra'asi umarnin shafar kai shi ke nan sai ya tsaya iya nan yawwa jimhurin malamai abu hanifa maliku da ahmad bin hanbal suna kan wajibcin a shafi kai baki ɗaya shafar kuma ana nufin a isti'abi isti'abi an gane? bi mana isti'abi gamewa a game kan baki ɗaya shi kuma kai daga ina ke farawa wajen gashin kai daga wancan lissafin namu na ɗazu ko kamar in an bar goshi inda goshi ya tsare to daga nan kai ya fara to daga nan ne mutum zai fara shafar kansa ya haɗa hannayen nan nasa guda biyu ya jiƙa su sai ya kama daga nan gaban sai ja har zuwa ƙafa ƙafa shine ba fa ƙafar ka ba ƙafa da larabci shine tseya yawwa sai ka tafi can inda gashin kanka ya ƙare a tseya sai ka dawo kuma to wani shine shafar kai amma mazhabin shafi'iyya su sun ɗauki wannan ba'un ɗin ta masfuce kawai ma'ana kaifa ma masahata kawai in kai haka ma tayi eh amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da suka nuna yadda yi alwala har da siffanta yadda ya fara daga gaba ya tafi kuma ya dawo wannan ya nuna istiabi ake ne haka jumhurin malamai su ne da gaskiya a wannan muhalli. ana fahimta kuma ta haka eh, kar mutum ya cire hular sai riƙe da hannun hagu ya haka kawai guda yawwa ya cire hular ya aje ta a gefe sai ya kama hannayen nasa ya hada ya sa su a nan sai ya tafi haka sai kuma ya dawo a hakan sai kuma ya taba kunnensa ta a wajen shafar kai a nan ake shafar kunne ba a taba wani ruwa na daban ko a shafi kulli kaga haka sai ga alwala ka gama ta a cikin wannan ayar ko ka shigar da kunne cikin shafar kai ka shigar da kurkurar baki da shaƙa da fecewa a cikin wanke fuska saura mai rage maka wa arjulakum sabi Shi ke nan sai ka gama alwala duk a cikin wannan bayanin aya amma fa sai ka hado da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sai eh, duk akwai wannan a cikin littafin fiƙiyo ne suka ambaci wannan eh wannan haka ne amma duk da haka yadda aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ne wajibi da bin a dawo eh yau na muke al'ashir yawwa gashi nan ma zai faɗa annahu yajibu mas'u jami'ihi wajibi ne a shafi dukkanin shi kai ya annal ba'a domin ko ita ba'un din nan laysat litab'idi ba ta tabi'ibi ba ce shafar kungare yawwa in an ce bi ta ɗan shafi bi bi jikinsa shi ne kaɗan taɓa shi to ba haka ake nufi wa inna ma iya lil mulasaqati ba'un ce ta mulasaqa ma'ana ku taɓa eh, ya zama cewa hannayenku su taɓa jikin kansu shafe shi sosai da haka ma'anarsa mene isti'abi wa annahu ya ummu almasha bi jami'in ra'as da haka ya shafi ya game shafar kan ne baki ɗinsa ba iya wani ɓangare nasa ba alhadi ashar abu na ko hukunci na sha ɗaya annahu yakfi almashu kaifa ma kana biyadaihi biyar da ya yi wato da hannayensa au bi ihdahuma ko da ɗayansu ma'ana in yayi in ya game ko ina to ya wadatar amma ya sa hannu ɗaya ko ya cire hula kamar da faɗa ɗazu sai ya shafi wani gefe wannan shine ba zai ba amma in dai zai game ko ina wannan ya yi. au mana yi ma ya ƙara sa yace kai hadda firka ko mayafi ya sa au batin ko wani ite ko katako ko in hannun nasa akwai wani abu auna auri ma inda ya shafa da shi inda ya ajiye ke ya ce to wannan shafar ta yi ya anna Allah ha al domin Allah ta'ala kalmar masu ya faɗa bai kayyade ta da wani abu ba walam da sifatin bai faɗi wata sifa ba fadalla zalika ala itlaqihi wannan ya nuna haka za a bar shi da itlaqinsa amma abin da ya fi. shine a koma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma yana nan a cikin afar da ahadith da aka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sifatu wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa au abar ra'sa yawa ya ga mai kansa wajen shafa wannan dai shine zance mafi karfi akan maganganun da malamai suka ambata na'am lokaci ya kare gaba daya yi? Hmm? rora lai ɗaya? a ƙari ne yawwa fadalla zalika a tsani ashar annal wajiba almas cewa abinda yake wajibi shine ne shafa falau gasala ra'atahu da mutum zai wanke kansa Wa lamyu yadahu alayhi bai shafe bai bi da hannun nasa ya bi shi ya shafe ba lam yaksi ku bai ba Bana da mutum zai sa ruwan kawai ya wanke kansa sai a ce a ya yi alwala ba gani ya koma wankan da na ba eh, annahu lam ya'ti bima amara Allah bihi bai aikata abinda Allah ya umarce shi ya aikata ba to yana ga sai mu tsaya nan ko sai a tashi na sha uku masha an tafi da ƙarfi ka iya gama ma gobe ko jibi